ونعبده وإياه لا إله الله مخلصين له الدين والسلام على خير خلق الله ya Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. yau sha tara ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka wato masallacin gera road domin gudanar da muhazara na ainihin a taya ainihin wato ibrahim ilyas da kuma adama ishaq wato ma'ana da ango da amarya kenan saboda a fi murna game da auren da suka yi to wannan shine dalilin da ya sanya muka yi takakkiya muka zo wannan masallaci mai tarin albarka don gudanar da wannan muhazara mai albarka wanda ɗan uwa ya matakin haƙƙin miji akan mata da kuma haƙƙin mata akan miji to amma kafin wannan ina so in ɗanyi shimfiɗa haka shimfiɗan farko kwaɗaitarwa game da aure Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani yana cewa arsal arsalna nuha wa ibrahima wa na fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitab faminhum muhtadi wa kathirun minhum fasikun. Allah ya ce hakika mun aiko annabi Nuhu da annabi Ibrahim alaihimus salam muka sanya a cikin zuri'ansu muka sanya annabta da kuma wahayi littafi sai Allah ya ce faminhum muhtadi daga cikin su akwai shiryayyu wa kathirun minhum fasiqun amma da yawa daga cikin su fasikai ne kaga a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa hakika ya aiko annabi Nuhu a matsayin annabi kuma ya aiko annabi Ibrahim ya sanya a cikin zuri'ansu kaga a cikin wannan aya an yi maganar zuri'a kamar yadda kowa ya sani ana samun zuri'a ne ta hanyar aure idan aka samu zuri'a ta hanyar zina to wannan zuri'a ya zamanto zuri'a mara albarka a wata aya Allah ke cewa fankihu ma tsaba ku minan nisa basna wa thulatha wa ruba ku auri abin da ya muku dadi na mata in ma ku auri biyu-biyu? ko ku auri uku uku ko ku auri hudu an gane ayi sai Allah ya ce wa in khiftum Allah ta'dilu amma idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba wahida to ku auri mace daya aw ma malakar aymanukum ko abinda hannun daman ku ya mallaka zalika adna Allah ta'ulu wannan shi yafi dacewa shi yafi kusa domin kada ku yi zalunci kaga sai Allah ya nuna ya ba da dama ga ainihin maza su auri mata biyu ko su auri mata uku ko su auri mata hudu a cikin wannan aya Allah bai ambaci mace ɗaya ba to menene hikiman da yasa Allah ya fara da biyu bai ambaci ɗaya ba malaman tafsiri suka ce domin auren mace ɗaya babu sabani a kan shi auren mace ɗaya kowa ya san dama ya halatta to tambayar da mutum zai yi shin ya halatta mutum ya ajiye mata biyu ya halatta mutum ya ajiye mata uku ko kuma iya adadin mata nawa ne yake halatta mutum ya ajiye sai Allah ya ce dama can ko riga kun san cewa ya halatta ajiye mace ɗaya an gane ko to amma yanzu wanda za a yi muku ƙarin bayani shine a nuna muku halaccin mata biyu a nuna muku halaccin mata uku a nuna muku halaccin mata hudu to wannan shine ba kamar yadda wasu suke fasarawa ba akwai masu fasarawa cewa duk mutumin da ya zauna da mace daya ba adili bane shi alaman gane adili shine mutum ya auri mata da yawa an fahimci wannan ayi to me za ku ce kan wannan fikihun yayi daidai cewa idan an ga mutum da mace daya kawai azzalimi ne shi ba adili bane shi saboda Allah ta'ala ya ce wa in khiftum Allah ta'abidu fa wahida idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba ku auri mace daya in kun ji tsoron za ku yi zalunci ba in kun ji tsoron za ku yi adalci ba kuma ji wannan ayi a cikin ayan idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba ku auri mace daya ko kuma abin da hannun daman ku ya mallaka to sai suka ce da wannan kenan mai auren mace ɗaya shine mutumin da ya gaba zai yi adalci ba wa bi hazal itibar tun mai auren mace ɗaya azalimi ne kenan an gane wannan ai kenan da azaran da zaran mun ga mutum yana aure da mace ɗaya ko da malami ne ya zama azalimi in mun ga mutum da mata hudu ko mata uku ko mata biyu ko da jahili ne ya zama to adili yaya wannan bayani Eh? kawai da zarar muna so mu ga adili sai mu bincika wane ne ya auri mata hudu ya zama adili ko da barawo ne shi ko da mazanaci ne shi ko da ainihin mai cin rashawa ne shi ma dama ya auri mata hudu ya zama adili kaga wannan baɗi akwai kuskure to idan haka ne wanda bai samu daman yin auren ba fa shi kuma kafiri ne eh tunda mai auren mace ɗaya bai zama to adili ba to wanda bai aure ba an fahimci wannan aiki saboda ka wannan istinbadi kuskure ne wannan wato gaya ayan na nuna mana cewa auren mata biyu ya halatta auren mata uku ya halatta auren mata hudu ya halatta amma da sharadin idan mun ji tsoron ba za mu yi adalci ba mu auri mace ɗaya amma in muna ganin za mu yi adalci to an ba mu dama mu auri mace biyu mace uku mace hudu an gane ai adalci wajen ciyarwa adalci wajen tufatarwa adalci wajen koyar da addini adalci wajen zamantakewa idan har muna ganin za mu yi adalci akan wannan bangaren to muna da iko mu auri mata har hudu amma ba mu da iko mu ƙara akan guda hudun an karɓo daga anas ɗan malik radiyallahu an yake cewa wasu mutane uku sun zo zuwa ga ɗakunan matan manzo sallallahu alaihi wasallam suna tambaya game da ibadan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambayi matan manzo wai yaya annabi yake bautan Allah ne to a lokacin da aka ba su labari ka annahum taqaluha wato kaman sun ga ibadan yayi kadan an gane yayi su a nasu fahimta wato da aka ba su labarin ga yadda annabi ke bauta ma Allah sai suna ganin kaman bautan yayi kaɗan yaya za a yi a ce fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a ce wannan shine bautansa sai suka ce wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ina mu ina manzo sallallahu alaihi wasallam kar gufira lahu ko kar gafara lahu lahu ma ta min zambihi ko ma ta'akhkhar ai Allah ta'ala ya riga ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkiri wato abin da suke nufi a nan wajen dalilin da ya sanya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya takaita a wajen bauta dalili saboda Allah ya gafarta masa zunubansa gaba daya amma mu da Allah bai gafarta mana zunubai ba me ya kamata mu yi wato bautan mu ya karu akan bauta na manzo sallallahu alaihi wasallam ina ba ta allura sun suna ganin manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa ya dan takaita bautan Allah saboda Allah ya gafarta masa amma mu da Allah bai gafarta mana ba mu jage mu ta bauta an gane ko saboda mu samu yardan Allah subhanahu wata'ala to kenan idan kun lura da kyau wayannan bayin Allah sun raina bautan manzo sallallahu alaihi wasallam suna ganin bautan annabi yayi kadan yaya za a yi a ce biyayyen halitta wannan shine bautansa to sai suka yi wa annabi uzuri sunan domin idan ba su yi masa uzuri ba za su dan aibanta shi kashe uzurin da za mu yi ma annabi shine kasancewan Allah ya riga ya gafarta masa amma mu da ba a gafarta mana ba ya kamata mu dage ba dare ba rana mai ta bauta ma Allah subhanahu wata'ala to sai ɗaya daga cikin su yace amma ana usalli laila abada sai yace amma ni zan yi sallar dare har abada da zaran an yi sallar isha'i ba zan yi fira da kowa babu ruwana da iyalaina ba ruwana da komai kawai zan je in yi ta sallar dare har sai alfijir ya bullo an gane kuma zan yi ta yin haka har abada shi kuma ɗayan sai ce ana asumu dahar wala ofis. ni zan yi ta azumi tsawon zamani ba zan ci abinci ba zai zama to kullum ina cikin azumi kullum ina cikin azumi ba zan taba karya azumi na ba shi kuma ɗayan ya ce ana ta zilun nisa fala ata zawaju abadan ni zan nisanci mata don mata shaidanu ne mata suna hallakar da mutane ba zan yi aure ba har abada in ji wannan bawan Allah an gano wannan ayi to a lokacin nan sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wayannan bayan Allah da bayanin da suka yi sai annabi ya zo wajen su da ya zo sai yake cewa antumul lazina qultum kaza wa kaza shin ku ne kuka ce kaza da kaza din nan domin ina cikin daki ina jin kuna wannan bayani kuna cewa wai bauta na yayi kadan ko ku ne masu wannan ra'ayi ku ne masu cewa za ku yi azumi har abada za ku yi sallah kaza kaza ba hutawa ba kaza da sauransu to sai annabi ya ce amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lah yace ku saurara na rantse da Allah ni ne na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokinsa an gane yadda kuka ga ina bautan nan kuna ganin bautan kamar yayi kadan to wallahi a haka din na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokinsa lakin ni asumu wa uftir sai da cewa ni ina yin azumi sannan wata rana an aje azumi ba kullum nake yin azumi ba in na yi azumi wata rana wata rana an aje azumi an gano wannan ai wa usalli wa Arkud. sannan wata rana in yi sallah wata rana kuma akwai kuma wani lokaci in yi sallah wani lokacin kwanta in yi bacci amma kasancewa a ce wai in yi ta sallah in yi ta sallah har sai gari ya waye annabi ya ce ba haka nake yi ba wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata an gane yayi famar ragiba an sunnati laysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni idan mutum ya ce baya son sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam, to baya tare da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam. an gane yayi kenan mutumin da ya takura ma kanshi a cikin addini yana tare da manzo kaga baya tare da manzo to wannan hadisin ya faɗaitar da mu game da muhimmancin yin aure tunda annabi ya ce wato wa atazawwajun nisa ni ina auren mata kuma duk wanda ya kyamaci sunna ta baya tare da ni idan mu mutum shi gaskiya yana kyaman aure shi baya son aure yana kyaman aure to wannan mutumin baya tare da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam amma idan mutum ya ce wallahi ni ina sha'awar yin aure to wannan mutumin yana tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam to musulunci akwai musulunci ya yanke hukunci game da yin aure akwai inda musulunci ya mai da aure ya zamanto wajibi akwai inda musulunci ya mai da aure ya zamanto makaruhi akwai inda musulunci ya mai da aure ya zama haramun akwai yadda aure ya zama halal shin a wani lokaci ne aure yake zama wajibi malamai suka ce aure yana zama wajibi in ya zama to mutum yana iya ɗaukar ɗawainiyar aure in dai mutum zai iya ɗaukar ɗawainiyar aure aure ya zama wajibi a kan shi kamar yaya ɗawainiyar aure ya zama to zai iya kulawa da addinin matar shi zai iya kulawa da ainihin lafiyarta zai iya kulawa da da ainihin wanta da tufatarwanta kuma sannan ya bata wajen kwana an gane wannan ko kuma sa'annan zai iya biya mata bukata a matsayin shi na ɗan namiji idan har mutum ya cika wannan sharaɗi to aure ya zamanto farilla amma kuma da sharaɗin cewa yana da ƙarfin sha'awar da ba zai iya haƙuri da mace ba an gane wannan wato mutum yana da ƙarfin sha'awa irin sha'awan da idan ya ce ba zai yi aure ba zai iya fadawa cikin zina duk mutumin da ya san ba zai iya zama ba tare da mace ba to aure ya zama dole a gare shi amma da sharaɗin mai da sharaɗin zai iya karantar da ita addini kamar yadda na ce zai iya tufatar da ita zai iya ciyar da ita zai iya ba ta masauki sannan kuma zai iya biya mata bukata a matsayinta na ɗiyamace kuna da wannan idan wannan sharadi ya cika kuma ya zamanto ba zai iya yin haƙuri ga ainihin mace ba idan ya ce ba zai iya aure ba idan ya ce ba zai aure ba zai iya faɗawa cikin zina a lokacin aure ya zame aure ya zamanto wajibi a kan shi a cikin wannan hali idan bai yi aure ba ya yi zunubi Allah ta'ala zai kama shi gobe kiyama sannan na biyu wato yakan kasance mutum yana daga cikin wanda yake jin tsoron aukawa cikin zina za ka iya ganin wani mutum wato yana jin tsoro yana da sha'awa yana ganin zai iya fadawa cikin zina sai dai cewa wato ga mafirin jayin halinsa yana ganin cewa yana da wani irin mummunan hali wanda idan ya auri mace zai iya cutar da ita to yaya wannan dole ne ya aure yana da ƙarfin sha'awa kuma gazzatansa yana ganin ba zai iya yin haƙuri ba mace ba amma kuma yana ganin cewa fa idan ya auri mace zai dinga cutar da ita in ma ya zamanto yanayi mata dukan tsiya ko ya zamanto ya kasa ciyar da ita ko ya zamanto wato ba shi da lokacin zama da matar shi ko abin da ya kama da wannan to shin wannan mutumin dole ne ya aure ina fatan fahimci wannan gashi nan yana da karfin sha'awa yana tunanin in bai yi aure ba kila zai yi zina amma yana da wani irin mugun hali wanda yana ganin ba zai iya zama da mace ba idan ya auri mace zai cutar da ita to shin wannan yaya tunanin aure a gare shi wajibi ne sai wasu malamai suka ce wannan wato za a duba ne domin addinin musulunci ya ce la wa lazirar ba cuta ba cutarwa kada ka cuci matarka kada cuce ka idan ka san kana da mugun hali za ka ringa cutar da matarka matsanancin cutarwa kana yi mata dukan iya ka hana ta abinci ka yi kaza ka yi kaza ba za ka samu damar koyar da ita addini ba amma kana da ƙarfin sha'awa wasu ka ce ka dage kai ta azumi kawai ka dage kai ta azumi ka dage kai ta karatun ƙur'ani ka dage kai ta sauraron wa'azi ka bar aure kawai saboda idan kai aure wannan auren zai zama sababin shigan ka wuta kamar yadda Allah ya hana zina haka Allah ya hana cutar da ɗan adam duk guda biyun gaba ɗaya Allah ya hana saboda haka in ka san za ka cutar da matarka amma kuma in ka yi azumi za ka iya kamewa to gara ka yi azumi ka bar auren domin shi aure amana ne tsakanin ainihin bawa da ubangijinsa tsakanin bawa da ainihin iyayen yarinya tsakanin bawa da kuma wa da ita yarinyar kanta shi yasa Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya ya kira aure misaqar galiza wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan galiza yaya za ku yi ku amshi wannan kuɗi alhalin sashen ku ya sadu zuwa ga sashi kuma su mata sun karbi alkawari mai kauri a gare ku kaga sai Allah ya kira aure alkawari mai kauri alƙawari mai ƙarfi sosai so da da zarar mutum ya yi aure ya yi alƙawarin zai kare wa mace haƙƙinta ba zai cutar da ita ba amma idan mutum ya ga cewa fallalle zai iya faɗawa cikin zina to sai ya auna shin yin auren shi ya fi alkhairi gare shi ko kuma zama babu aure Allahu a'lam to nan akwai sanda aure ke zamantowa makaruhi idan an ce makaruhi shine idan an yi auren babu zunubi amma barin shi shi ya fi alkhairi da mutum ya bar auren da ya fi alkhairi shine idan mutum ya tabbatar cewa wato zai iya kare kanshi baya jin tsoron zai fada cikin zina an gano wannan aiki baya jin tsoron zai fada cikin zina to wannan amma kuma shi din nan wato ya tabbatar cewa idan ya yi auren zai iya zalintar matar saboda yana da wani aibi kila ba shi da ƙarfi wajen saduwa wanda in ya auri matan tana buƙatar shi ba zai iya biya mata buƙata sosai yadda ya kamata ba zai iya biyan buƙata ba yadda ya kamata ba to irin wannan aure a ga haƙƙinsa makaruhi ne rashin yin aurensa shi ya fi alkhairi saboda me saboda shi din nan zai iya zama ba aure sai kuma ya zo ya auri wata tana da sha'awa amma shi ba shi da karfin sha'awa wanda zai biya mata bukata to irin wannan in yayi aure yayi makaruhi sannan akwai sanda aure ke zama haramun shine mutum ya tabbatar cewa shi ba zai iya tsayar da haƙƙin mace ba ya tabbatar in yi aure ba zai tsayar da haƙƙin mace ba wato ba zai kare mata haƙƙinta na saduwa ba ba zai kare mata haƙƙinta na kyakkyawan mu'amala ba ba zai kare mata haƙƙinta na karantarwa ba an gane wannan ko zai zamanto baya ba da haƙƙinta na saduwa sannan kuma baya karantar da ita addini baya ciyar da ita baya tufatar da ita sannan baya biyan kuɗin haya ya barta da wahala na kuɗin haya to irin wannan aure ya zama to haramun kun gane wannan ai maimakon mutum ya samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala to zai samu zunubi ne a nan wajen so da wannan shi ne wurin da aure ke zamantowa haramun barin ƙara maimaitawa saboda muhimmancinsa shi ne inda mutum ya tabbatar cewa shi ba zai tsayar da haƙƙi na mace ba idan ya yi aure ba zai ba mace haƙƙinta ba wato ba zai bata haƙƙinta na saduwa ba zai zamanto zai iya barinta haka nan har ta fada cikin zina ko kuma ba zai ba da haƙƙinta na zamantakewa ba kyakkyawan zamantakewa ko kuma haƙƙinta na karantar da addini to irin wannan a cikin wannan hali haramun ne a gare shi ya aure idan zai aure a bashi shawara ce ka bar auren nan domin auren nan zai tura ka wuta farko kai dai baka sha'awar mace ko kuma kana sha'awar mace amma bata dame ka ba za ka iya zama ko ba mace amma kuma gashi nan kai din nan kana tauyewa matarka haƙi matar tana da sha'awa amma baka iya biya mata bukata sannan baka ciyar da matarka baka tufatar da ita in ba ta da lafiya baka damu da ita ba sannan baka shimfiɗa wa matarka kyakkyawan yanayi ba matarka baka shimfiɗa masa kyakkyawan yanayi da ya shafi wajen kwana ba da abin da ya kama da wannan to wannan za a baka shawara ka bar wannan aure din an gane ku? akwai kuma sanda aure ke zamantowa mustahabbi shine halin da mutum yana da ikon tsayuwa da haƙƙin mace mutum ya san in yi aure zai iya kulawa da haƙƙinta gaba ɗaya zai ba da haƙƙinta na karanta da addini zai ba da haƙƙinta na ciyarwa na tufatarwa na ba ta wajen kwana da shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi sannan zai ba da haƙƙinta na saduwa amma kuma saduwan bai dame shi ba na fatan gane wato zai iya zama ko babu aure amma kuma zai iya takan mace sannan kuma zai iya ba ta haƙƙinta a cikin wannan hali aure bai to dole ba aure ya zama mustahabi a gare shi me yasa yayi aure kawai yayi aure ne kawai saboda ya samu lada a wajen Allah yayi aure saboda yana son yaya an gane ko to wannan shine dalilin da ya sanya yayi aure to sannan kuma Imamul Ghazali Allah ya masa rahama yayi bayani a cikin littafinsa Ihya Ulumuddin cewa sana'a na halal da kuma tsayuwa da haƙƙin mace yana sanyawa mutum ya samu lada mutum ya je ya nemo sana'a na halal sannan kuma ya tsayar da haƙƙi na mace Allah zai ba shi lada da kuma yin ɗawainiya wajen samun ɗa ko da mutum ba shi da ƙarfin sha'awa amma ya yi aure ne saboda yana so ya samu ‘ya'ya to shi ma wannan Allah zai ba shi lada da kuma haƙuri akan ɗabi'un mata an gane to Allah zai bashi lada duk nan nau'i ne na ibada wanda malamai sun ce wasu malamai suna ganin nan abubuwan da aka ambata sun fi nasir fili lada ma sun fi mutum ya sayi nafila mutum ya je ya nemo halal ya tsayar da haƙƙi na iyalansa ya ciyar da su ya kifatar da su ya tsare su sannan kuma ya yi ɗawainiyar samun 'ya'ya da kuma haƙuri akan ɗabi'un mata ka san mata an ce ɗabi'unsu sai haƙuri to idan mutum ya auri mace Allah ta'ala ya sanya ya ba shi ainihin haƙuri daga ainihin cutarwar mace ta cutar da shi ya haƙuri ya tsaya ya yi masa nasiha yana mata tarbiyya to Allah zai ba shi lada mai yawa to da wannan kenan kaman kaman ana ishara ne ga ango ya san cewa aure ba jin daɗi ba ne gaba ɗaya mi'a fil mi'a dan akwai mutanen da suke tunanin da zaran sun yi aure kawai kamar sun shiga aljanna kenan a gane sun dauki aure jin daɗi ne 100% bisa ɗari shin haka abin yake la a cikin aure akwai jin daɗi sannan kuma a cikin aure akwai ɗawainiya wanda wannan ɗawainiyan bai da daɗi ɗawainiyan ciyarwa da tufatarwa sannan kuma da ɗaukan a mutum ya biya kuɗin haya in ba ta da lafiya ya kai ta asibiti kaga duk wannan gaba ɗaya ɗawainiya ne wanda yana buƙatar kuɗi to irin wannan babu daɗi ga baki ɗaya saboda haka wani zai yi tunanin da zaran ya yi aure daga daɗi sai daɗi a lokacin da ya yi aure sai ya ga ɗawainiya ya masa yawa sai ya koma yana wulaƙanta wannan mata ɗin an gane ko magana kaɗan ya zazzage ta magana kaɗan ya yi mata gori magana kaɗan ya wulaƙanta ta an ta yi magana ya gaura mata mari yi masa dukan tsiya saboda shi ya ɗauka aure kawai jin daɗi ne kawai daga kawai jin daɗin saduwa ne kawai da ya zo ya aure sai ga ashe akwai wasu irin tsawainiya masu girman gaske kawai sai ga shi gaskiya baya son auren saboda haka idan mutum ya yi aure kada ya yi tunanin bangaren jin daɗi idan mutum ya yi aure ya yi aure saboda bautan Allah kawai an gani na yi aure saboda in ji daɗi sannan na yi aure saboda bautan Allah kamar yadda sallah ya zama bautan Allah azumi ya zama bautan Allah zakka bautan Allah ne to amma kuma in ka duba sai ga cewa babu daɗi ta wani bangaren wani lokaci mutum yana cikin bacci yana cikin jin daɗin bacci yana min shari sai a kira sallah asuba sai mutum ya ji babu daɗi ko ba ka ba wani lokaci mutum ya ci abinci yana hutawa yana ɗan jin gengedi sai a kira sallah isha'i lokacin da ya gaji saboda haka abin da ya shafi ibada akwai nau'un minal mushaqqa akwai nau'i na wahala saboda haka aure ka dauka ibada ne duk abin da mutum ya fuskanta na wahalu na aure a gane ya dauka yayi ne dan ya samu lada a wajen Allah da zaran mutum ya dauki aure a matsayin ibada to zaka ga wato ya rike wannan mata har abada idan ko mutum ya dauki aure a matsayin jin dadi a lokacin da babu jin dadin zai saki matar a gane to wannan shine abin da yake faruwa ga da yawa daga cikin matasa da kuma samari shi saurayi ya kosa ya yi aure da zaran ya auri mace kawai sati ɗaya sati biyu sai ga ta fara amai ta fara zub da yawo ta fara amai ba ta cin abinci ba ta da lafiya kaza kaza kaza sai ya fara jin haushinta daga nan wajen sai ya daina kawo cefane saboda menene baya samun biyan bukatan da yake so a wajenta sai ya daina kawo cefa ne magana ɗaya biyu zaki magana ɗaya biyu wulaƙanci wani lokaci ma ya mare ta gata tana da juna biyu ko gata ba ta da lafiya ya mare ta saboda ya ɗauki aure jin daɗi ne tunda bai samu jin daɗi ba bari ya mata wulaƙanci amma idan mutum ya ɗauki aure cewa a cikin aure akwai jin daɗi sannan a cikin aure kuma akwai bautan Allah aure kamar sallah ne aure kamar azumi ne ina gane ana bakan gane to idan mutum ya dauki wannan idan mutum ya yi azumi ya sha wahalar azumin in yana so ya karya azumin sai ya tunanin me idan idan fa ne azumin nan na karasa akwai lada mai yawan gaske a wajen Allah idan ko ban karasa ba na yi zunubi Allah zai kama ni to shi ma mutum ya dauki aure haka da zarar mutum ya dauki aure haka ya huta ya hutar an gane to wannan shine saboda haka akwai hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fi bubi ahdikum sadaka a cikin jima'i ɗayan ku akwai sadaka ɗayan ku ya taki matarsa ya samu ladan wanda ya sadaka kaga ashe kenan aure ibada ne qalu ya rasulullah qalu ya rasulullah ayati ahduna ahaduna shahawatahu wa yaqulu lahu fiha ajr shin ya rasulullah shin ɗayan mu zai taki matarsa waya kunu lahu fiha ajar? kuma sannan ya samu lada sai annabi ke cewa ara'aytum law a hafil haram akana alaihi wuzrun shin me za ku ce da mutum zai sanya zakarinsa cikin haramun shin yayi zunubi ko bai yi ba amsa shine yayi zunubi to tunda idan mutum yayi zina yayi zunubi ashe idan mutum yayi aure ya samu mai? ya samu lada kasu ka aure ibada ne kamar yadda sallah yake ibada to me za ka ce da mutum zai yi aure kawai don sha'awa fa ya zama to mutum ya yi aure kawai don sha'awa zai samu lada to a nan wajen malamai sun tattauna akan wannan matsala akwai masu ganin da mutum zai yi aure don sha'awa kawai shi ba ya yi aure don ya samu 'ya'ya ba ne shin zai samu lada wasu malamai suna ganin babu lada wasu malamai suna ganin akwai lada suka ce da mutum zai yi aure don guldarin biyan bukatarsa na sha'awa to wannan mutumin ana yabansa akan wannan saboda wannan bawan Allah yana da iko ya je ya biya bukatarsa ta wata hanya wanda ba auren ba haka dai ko ba haka ba yana iya biyan bukatarsa ta hanyar da ba na aure ba amma kuma ya zaɓi gare ya yi aure domin ya biya bukata ta hanyar da ya dace kenan da wannan kenan mutumin da ya yi aure don biyan bukata zai samu lada saboda wannan hadisin da muka kawo shi ne wafi buzi a hadikun sadaka a cikin saduwan ɗayanku a cikin jima'i ɗayanku akwai sadaka ka ce ya rasulullah ya rasulullah a yi a ti aduna shawatahu shin ɗayanmu zai biya bukatansa wa yakunu da fiha ajr kuma sannan ya samu lada a ciki sai annabi ya ce shin me za ku ce da mutum ainihin zai biya bukatar ta hanyar zina ya yi zunubi ko bai ba suka ce ya yi zunubi haka nan da mutum zai biya bukata ta hanyar aure ya samu lada an gane wannan ko to kaga da wannan sannan kuma ibn hazam al-andalusi az-zahiri shi ƙarƙashin wani hadisi ya yi baɗi cewa aure wajibi ne kawai ta kowane hali shi na hazan bai yadda a yi wannan tafsilin ba a ce akwai inda aure ke zama wajibi akwai inda aure ke zama mustahabi akwai inda aure ke zama haramun akwai inda aure ke zama kaza shi bai yadda ba shi yana ganin aure dole ne dalilin sa ya ce aure dole ne ga duk mutumin da yake da ikon saduwa da mace saboda dalilin sa annabi ya yi hani game da tabattuli tabattuli ne mutum ya yanke daga aure mutum ya ce shi gaskiya har abada ba zai yi aure ba annabi ya hana to kenan da wannan ashe aure wajibi ne ga mutumin da yake da ikon saduwa da mace ya zo cikin hadisin sa'ad bin abi waqas radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tunkude Usman bin Mas'un akwai wani sahabi Usman bin mazun wato manzon Allah na yawan tura shi yaki in yaje wajen yaki ya ga matayen rumawa da wasu mataye kyawawa sai ya ringa sha'awan mata kuma lokacin gashi ba mata kusa sai hankalin shi ya tashi kuma gashi yana so ya ringa zuwa jihadi amma duk sanda ya je jihadi ya hango mata sai hankalin shi koma kan mata a lokacin nan sai Usman bin Mas'ud radiyallahu anhu sai ya nemi shawaran manzo sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya bashi sha'awa ya bashi shawara yayi tabattuli wato ma'ana ya yanke daga sha'awa yayi dandaka an gane yanda ka san ana dandake dabba to shi ma sai ya nemi yayi dandaka saboda ya daina sha'awar mata gaba daya saboda ya fuskanci jihadi kawai to shi ne sa'ad bin abi ƙasa yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana Usman bin Maz'un yin tabattuli yin dandaka da manzan Allah ya ba shi izini da dukkanmu gaba ɗaya da mun yi da sai dai a ga dukkan sahabbai sun to gaba ɗaya ba su da sha'awa kawai an gane ku ashe da wannan duk mutumin da ya aure domin ya kame kanshi daga zina to wannan mutumin ya samu lada a wajen Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun haqqun ala aunuhu mutane uku haƙƙi ne na Allah Allah ya alƙawarin zai taimake su na farko al fi sabilillah na farko mai jihadi fi sabilillah Allah ya yi alƙawarin zai taimake shi sannan wal bukatab allazi yuridu ada sannan bawan da aka daura wa fansa wanda a cikin zuciyarsa yana neman yana so ya biya wannan haƙƙi ɗin na uku wannan kihu yuridun afaf da mai yin aure wanda ya yi aure saboda ya kame kanshi daga zina to Allah ya yi alƙawarin waɗannan zai taimake su duka su gaba ɗaya wannan hadisi ingantacce ne mu duba cikin sahihul jami na al'allama dinil albani to daga cikin taɓewar saurayi shine bijirewar shi daga aure saurayi ya ce gaba ɗaya ba zai yi aure ba haka nan daga cikin taɓewan budurwa wato ta yi jinkirin aure saboda faɗayinta na yin aiki suke ita gaskiya ba za ta yi aure da wuri ba saboda tana so ta yi aiki ko kuma ba za ta yi aure da wuri ba saboda tana so ta nemi ilimi tana so sai ta yi digiri ta yi digirgir kafin ta yi aure an gane ko malamai suka ce wannan yana daga cikin taɓewan budurwa za ga akwai wata mace da zaran samari sun zo suna neman ta da aure ita ba za ta yi aure yanzu ba sai ta yi aiki na shekara goma ko kuma ita ba za ta yi aure yanzu ba domin ita sai ta nemi ilimi saboda haka to irin wannan mata me za ku ce in tana da karfin sha'awa tana da karfin sha'awa amma ta ce ba za ta yi aure ba sai ta yi aiki shekara kaza ba za ta yi aure ba sai ta yi ilimi kaga wannan mata rayuwarta yana cikin hadari tana iya fadawa cikin jarabawa kowane lokaci tunda tana da karfin sha'awa amma kuma ta hana kanta yin aure da wani sharadi wanda shari'a bai kawo ba misali manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ma'ashara shabab man istada minkum alba'a falyatazawwaj ya ku taron samari duk wanda ya samu ikon yin aure daga cikin ku yayi aure fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj domin yin aure ya fi kawo rinsa ido sannan ya fi tsare farji daga yin zina da zaran mutum ya yi aure zai rinsa idansa daga kallon haramun sannan zai tsare kansa daga fadawa cikin zina annabi ya ce wa mallam ya saɗi fa alaihi bisawun ko bisiyam wanda bai samu dama ba to ya to wajibi ya lizimci yin azumi idan mutum ya zama bai samu daman yin aure ba to ya ta yin azumi fa hula lahu wuja domin azumi yana zamantowa dandaka a gare shi daga sha'awa kaga wannan hadisi manzon Allah ya faɗaitar da samari gaba ɗaya. cewa duk wanda ya samu ikon yin aure yana da kuɗin da zai biya sadaki yana da kuɗin da zai yi kayan ɗaki ah, yana da kuɗin da zai ɗauki ɗawainiyar aure sannan kuma yana da sha'awar da zai yi aure to annabi ya ce ya aure saboda yin aure zai kare shi daga fadawa cikin haramun to a nan wajen me yasa a yanzu a wannan zamani mutum yana neman aure sai a ce sai ta yi makaranta aka ce haka ba za a baka aure ba sai ta yi makaranta shin ana faɗin haku ba faɗa ana faɗa ko to me yasa wato mace ke zakewa wajen koyon sana'a ita ba za ta yi aure ba sai ta koyi sana'a kuma sana'a ana koyan shi ne shekara biyar ko shekara kaza kafin ta yi aure ko da ta samu ainihin ma'aurata misali ko da ta samu wanda za su aure ta sai ce ba za ta yi aure ba ta kawo sharɗa mata suka ce maza ba 'yan goyo ba ne misali to shin wannan magana gaskiya ne to duk wa'annan gaba daya wa'annan tambayoyi na jefa shi ga maza ya kamata maza su yi tunani a gare shi na jefa wannan tambayoyi ga iyayen yara iyayen mata misali su yi tunani a gare shi za ga mace ta kai matsayin aure sai a ce ba za a aurar da ita ba sai ta gama makaranta sannan kuma ko kuma ba za a aurar da ita ba ita ba za ta yi aure ba sai ta koyi sana'a da ya sanya wannan tambaya ke afkowa ne shin akwai dalili ko ba dalili akwai dalili me dalilin to amsa anan wajen kamar yadda kuka ce akwai dalili da can kamar yadda na faɗa a ƙasar Hausa yana da wuya ka ji an ce ba za a aurar da yarinya ba sai ta yi buku ko sai ta yi sana'a da zaran yarinya ta samu ma'a ta samu miji kawai nan take ake aurar da ita an gane wannan ayi duk wanda ya san shekaru wajen 20 da suka wuce zai ga haka ne to amma daga baya al'amura sun taɓarɓare an gane wannan ayi maza ba sa tsayuwa kan haƙoƙin da Allah ya ɗora musu ya kai matakin da maza a wannan zamanin ba sa tsayuwa akan haƙoƙin da Allah ya ɗora musu wasu haƙoƙi Allah ya ɗora wa maza Allah ta'ala cikin alkur'ani yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce maza su ne suke shugabanci akan mata shin me yasa maza ke shugabanci akan mata sai Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din da abinda Allah ya fifita sashen sa akan sashi Allah ya fifita namiji akan mace a wajen halitta walaisa zakaru kalbunsa ko ba ba Allah ya fifita namiji akan mace wajen halitta misali sannan wabi ma an fago min amwalihi sannan Allah ya shugabantar da namiji akan mace saboda abinda maza ke ciyarwa na dukiyoyinsu ashe wane ne ya kamata ya ringa daukar nauyin gida namiji namiji ya kamata ya tsaya tsayuwar daka wajen gani ya dauki nauyin gidansa wajen karantar da addini ga iyalansa da ciyarwa da tufatarwa da kuma ainihin kulawa da kyakkyawan yanayi bi mana a samu musu wajen kwana ingantacce misali to amma a wannan zamanin shi mafi yawan maza suna kiyaye wannan mafi yawan maza ba sa kiyayewa wannan shine dalilin da ya sanya al'amari ya canza za ka ga maza da yawa ba sa damuwa da koyawa matayensu addini ba sa kulawa da ciyarwa da tufatarwa ba sa kulawa da lafiyar mace a gane wannan ko sannan sai ga babu wuya sun yi saki mutum ya ba da auren yasa salin alin yana farin ciki rabu lafiya sai ga an dawo mai da ita mutum na ganin alhamdulillah yanzu nauyin wacce ya faɗa kanta ya faɗi daga gare shi ya koma kanwa kan miji to kuma daga baya sai a dawo da wannan nauyi zuwa ga uba to irin wannan da yawa yana faruwa sai ga namiji ya yi aure ya ɗauka aure jin daɗi ne gabaki ɗaya da ya yi aure ya ga akwai ɗaukan nauyi sai ya sakota in ya sakota sai a bar iyaye da wahala an gane wannan to wannan sai ya sanya da yawa daga cikin iyaye sai suka yi tunanin to tun da al'amari ya zama to haka to mai zai hana yarinya ta ringa yin karatu idan miji ya sake ta tana da sana'ar da za ta yi me zai hana yarinya ta koyi sana'a da zarar miji ya sake ta tana da sana'ar za ta yi ba za ta dawo da nauyi zuwa ga iyayenta ba kun ji wannan shi ne dalili ko ba wannan ne dalili ba to in wannan ya zama to dalili to me ya kamata mu aikata mu maza idan muna so iyaye su cire wannan abin iyaye su daina kawo wannan sharadi mai ya kamata mu yi kaga ya kamata mu yi tsayuwa tsayuwan daka wajen ganin mun rike aure ko mu yi aiki da ayar nan li yunfiq zu sa'atin bin sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah duk wani mai iko ya ciyar daga daga wadatarsa duk wani mai wadata ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wadatarsa duk wanda aka iyakance mai dukiya ya zama dukiyar shi bashi da yawa ma bima atahullah ya ciyar daga abinda Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa mu wata rai sai abinda da ya bata inda ya zamanto dan abinda Allah ya baka ka tsaya wanda ka kana kulawa da iyalanka iyaye za su yi farin ciki saboda ga wani da zaran yayi aure sai ya bar yarinya da wahala kaga yarinya an ba shi ita lafiya lau kafin wasu watanni sai ga yarinya ta kodi kai ka ce ba budurwa ba ce ita kai ka ce ya shekara arba'in ne ko hamsin alhali an ba shi auren budurwa a shekara sha takwas ko shekara sha bakwai ga shi ya mayar da ita tsohuwa saboda ya barta da wahala ya barta ita ke zuwa kasuwan ƙauye ta nemo abin da za a ciyar da gida ita ke fafutuka na kowane irin abu yanzu wannan shi ne abin da yake faruwa a tudun wada yanzu mafi yawan mata su suke daukan ɗawainiyan ‘ya'yansu su suke biyan kudin islamiyya sannan su suke daukan ɗawainiyan kansu wajen biyan kudin islamiyya da kuma da kuma ɗinka hijabi ko abin da ya kama da wannan wannan yana daga cikin dalilin da ya sa kaga iyaye maza a tudun wada galiban ba su da bakin da za su iya ma yaro magana kaga yaro yana ta rashin kunya a gaya ma ubansa ubansa yana jin tsoron magana saboda uban ya san bai daukar nauyi duk wanda baya daukar nauyin ka za ga da wuya ya iya samun iko a kanka idan mutum na so ya samu iko a kan matashi to ya ringa daukar nauyin matashi duk wani iya zare gidanka da wani ka ba za ka ba mace tsoro ba in baka daukar nauyi don wani ya kware wajen zare ido na ba yana yana zara ido duk wannan zara idon wallahi ba ta tsoro ba babban zara ido ka ce maka babu maki ka kawo kudin maki ba gishiri kawo kudin gishiri kawo kudin cefane ban da lafiya ka kai ta asibiti ina fatan gane duk wani abin da ya shafi daukar nauyi ka tsaya tsayuwan daka wajen addininta ka tsaya tsayuwan daka wajen tarbiyyarta da zaran kayi magana ba sai ka zara ido ba wallahi don wani ya ɗauka shi zane idan ne zai sa rinka zaune shi wallahi ba wannan bane in kana so matarka ta ringa ma biyayya matarka ta ringa jin tsoronka to wallahi ka tsaya tsayuwan daka wajen mata tarbiyya na addini ka tsaya tsayuwan daka wajen cefane kada ka yi wasa da cefane amma da zaran da kai da matarka ko raba cefane ka ya ƙare haka Allah ya faɗa Allah ya ce arrijalu rijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje suke shugabanci akan mata shi me ba maza shugabanci yace bima fadalallahu Allahu ba'dahum ala ba'd da abinda Allah ya da sashi akan sashi Allah yayi wannan namiji ne wannan mace ne kaga sai Allah wata wannan daraja ɗaya kenan ko sannan na biyu wa bima anfaqu min amwalihim da abinda suke ciyarwa na dukiyarsu idan ciyarwa ya koma hannun mace kaga an yi mai kenan an yi wan wan shi yana matsayin shi na namiji ita kuma tana mai ciyarwa dama karfi abubuwa biyu suka ba namiji karfi akan mace na farko kasancewar shi namiji ya fita karfi ya fita kaifin hankali da sauran sannan na biyu ciyar wanda yake yi idan ya daina ciyarwa to karfin shi guda ɗaya ya ƙare wannan karfi ya koma hannun wa ya koma hannun matar shin da a ce mutum na da karfi na jiki da kuma karfi na ciyarwa wanne ne ya fi a ce mutum gwabjejen ƙato ne amma ba abin da yake yi da kuma a ce mutum ina ba san gane da a ce mutum ga shi nan bai da ƙarfin jiki amma baya wasa da kefanen gidan shi ya tsaya ya riƙe wuta akan gidan shi baya wasa a ina zai fi ƙarfi shi kasance shi gwabjejen ƙato baya kawo ce bale da kuma kasancewa shi ba shi da ƙarfi amma kuma yana ce bale ina ne zai fi ƙarfi kuma ji yi, aiki saka da zarar mutum ya ajiye maganar cefane zai zamanto wato ba shi da ƙarfi kuma zai zamanto ba shi da iko ya hana mata shi fita ba shi da iko ya ba ta wani umarni shi da kanki ma zai ringa jin kunyanta an gane ko zai ringa jin kunyan mata ce ce wallahi ta ita ke ɗaukar nauyin rayuwa na gaba ɗaya ta yaya ma zan ringa mata faɗa ma ta yi laifi sai matan ta yi ta tafka laifuffuka mijin ba shi da iko ya mata mai ba shi da ikon ya gargare ta an gane ku irin 'yan matan zaga ainihin uwa ta tura yarinya zuwa talla kuma kamar yadda kowa ya sani wannan talla yana lalata 'ya'ya mata to amma idan mijin ya yi magana sai da ce masa to in ka hana ta talla kawo mana kudin cefane in ka hana talla ka biya kudin islamiyya ko kudin boko sai ya shiru to in ko ba za ka iya biya ba wallahi sai ta yi talla shin kana da bakin magana ina wannan karfin jikin naka a banza to kusan wannan yana daga cikin abubuwan da ke faruwa da yawa a tudun wada gaskiya iyaye akwai iyaye amma kuma iyaye ba sa iya kwaban 'ya'yansu, za ga wani lokaci yaro ne yake ɗaukar nauyin kan ma yaro tun yana shekara takwas ko shekara tara ya fara ɗaukar nauyin kansa yana zuwa bola yana kwasan ainihin ƙarafuna. haka ne ko baka ba yana zuwa yana kwasan takalma wani lokaci ma ya hada da mutane hmm? daga zuwa bola in ya kwashi na bola sai ya kwashi masu kyan da haka yake ta zuwa wani lokaci ya kwashi na masallaci da haka yake ɗaukar nauyin kansa to shi yasa ga sai wasu ce tudun wada kaman babu manya akwai manyan amma ba su da tasiri ne manyan ba su da iko su kwafi ƙananan saboda manyan ba su da ba wani abin da suke wa ƙananan a nan ba ina nufin wai tudun wada aka ba ki haka yake ba a cikin tudun wada akwai mutanen kirki sosai don kada wani kada wani ya ce na zaki tudun wada gaba ɗaya na gama da su a'a ba haka nake nufi ba nan dai kamar ina mana hannunka bai sanda ne shi ango wanda ya yi aure ya san cewa auren da ya yi aure ne na ibada ya yi aure ne saboda ya bauta ma Allah to ya zage damɗe ya san cewa yanzu ba shi kaɗai ba ne su bi ne yanzu to nan gaba za su zama to su uku nan gaba su kuma ƙaru a kan haka to dole ne ya je ya nemi sana'a kuma dole ya shirin ɗaukar nauyi kada ya ɗauka cewa kaza ka da sauransu da za ga wasu bayan Allah da zaran sun yi aure sun ji daɗin aure sai su ƙara mata nan take kuma albashin shi bai ƙaru ba sannan hanyar samun bai ƙaru ba idan da yana ba da cefanen 200 ne kullum ko 300 uku kullum ke ba da cefane sai kuma yana ba da cefanen yana ba da ainihin 100 cewa a yi maneji. to nan ne fitina ke zuwa ta saba jin daɗi kullum ana ba ta 300 sai yanzu kuma ka ce to da an auro wata 150 za a baki za a zauna lafiya amma misalin da a ce misalin da ka auro ta kana aure da ita ka bata ɗari uku da ka ƙaro wata sai ne tun da ke ce babba ke ce uwa gida yanzu na ƙara miki ɗari ma kan kuɗin shefari yanzu shefari ya zama to ɗari hudu shin za ta yi faɗa yanzu kuɗinta ma ya ƙaru albashinta ya ƙaru an ƙara mata igiya an ƙara mata girma misali to amma da zarar an yi aure sai kudin wani lokaci ma tana zaune a da'a ciki da abin a daki daki biyu misali ruman falu da zaran ka ƙara aure zaka ce kwashe wannan kayan tura cikin wajen za a zo lafiya amma in ya zamanto akwai yalwan waje wato ba za ka kwace mata wajenta ba kila ma ta ƙara samun yalwan waje ne fiye da da to wannan kaga ba ta da iko ta yi wani magana dama Allah ya baka ikon mai ka tsara mata an kana da iko shine ma'ana wa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida in ku ji tsoro ba za ku yi adalci wajen ciyarwa wajen tubatarwa wajen kaza wajen kwana ku auri mace ɗaya kawai amma in kuna da ikon yin adalcin to kuna da iko ku auri mata har guda hudu ina fatan gane wannan to wannan gabaki daya wato yana daga cikin abin da shari'a yayi magana kan shi to tunda an nuna min cewa saura minti goma zan ɗanyi yi amfani da wannan dama in yi nasiha ga shi angu cewa kamar yadda na ce idan har wato mutum saurayi ya yi aure tunanin saurayi kawai aure jin daɗi ne to gaskiya wato aure akwai jin daɗi a cikinsa sannan kuma akwai ɗayan akwai ɗaukar nauyi akwai ɗawainiya to dole ya san da wannan sannan kuma dole ya zama to mai haƙuri tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mata an halice su ne daga haƙarƙari wa inna a'a waje shay'in tidlai a alahu lalle abin da yafi karkacewa daga cikin haƙarƙari shine saman ka haƙarƙarin to mace an halice ta daga saman ne an gane wannan ko idan ka tafi zaka miƙar da haƙarƙari in kace sai ka miƙar da shi ya zama to miƙaƙƙe to zaka karye wannan haƙarƙari in kuma in ka bar shi haka ba zai gushe ba a karkace to ya za a yi kenan sai a bashi haka nan an ce in ka tafi za ka miƙar da shi ka ce za ka miƙar da shi za ka karya shi in ka bashi kuma yana nan a karkashe e eh, to yanzu ya za a yi sai a ɗan lankwasa kaɗan kaɗan a ringa yi ana ɗan lankwasawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ina matan gani wato mace in ka ce kana so sai ta zama wato ɗari bisa ɗari yadda kake so to gaskiya za ka wahala da wuya ka samu irin wannan mata ɗin in ka auri mace daidai gwargwado tana kiyaye ma haƙoƙi daidai gwargwado to ka rike ta dan annabi ya ce idan ka kyamaci wani abu game da ita to za ka so wani abu game da ita kada ainihin mumini ya kuskure ya kyamaci wata mumina in kariha ha, in kariha ha mi kulkan min ha asar idan ya kyamaci wani ɗabi'a daga gare ta to zai yarda da wani ɗabi'a daga gare ta kaga dole dai in mutum ya auri mace ya san sai ya yi haƙuri in bai yi hakuri ba yace zai zama to da zaran ta yi kuskure kawai zai killa ta waje to zai zama to mai sakin mata to dole ne a gare shi ya zama to mai hakuri akan wannan sa'annan kuma akwai irin matsaloli wanda da yawa daga cikin ma'aurata ba su gano shi ba wani in ya auri mace zai ce kawai kullum zai ringa bata abinci ne kawai kullum zai kawo cefane zai siyo abinci ya siyo komai ya aji, amma ba zai baka wani dan kuɗi na kashewa ba ana samun wannan wani komai akwai zai ajiye doya ya ajiye dankali ya ajiye shinkafa ya ajiye menene sannan kuma cefane shi da kanshi ne bai so ma ka ci ko kobo zai je kasuwa ya siyo ya siyo tumatir ya siyo alayyaho ya siyo komai ba ko kobo a hannunta to sai ka tambi kanka da kai ne kawai kullum za a baka abinci ba ko kuma hannunka za ka ji daɗi a ce kullum za a baka abinci ba ko kuma hannunka shin da daɗi me yasa babu daɗi saboda wani lokaci akwai wani abu wanda bayan ka ci abinci za ka yi kwaɗayin wani abu ko to sai zama to kullum kawai abinci ake baka duk za ka iyaye wani lokaci ita mace idan miji na ba da abincin bai ba da irin wannan in ta gida ta suke ba a baki abinci ne yana bani to bai da ko kaga wayannan ila iyaye da tawa ne sosai an gani amma kuma duk da haka dai wannan ba ya nuna wai mijin bai kuskure bane an gani yana da kyau idan mutum ya auri mace bayan ya kawo abinci ya ringa dan bata kudin kashewa me dalili dalili shine tana da ƴan uwa za su kawo mata ziyara tana da kawaye za su kawo ziyara ko iyayenta in suka zo wani lokaci za su zo ba su da kuɗin mota wani lokaci suna ɗan kwaɗayin ma wani abu ka san mace mata harshen su yana da kaifi fiye da maza akwai wani abu wanda namiji ba zai sha'awa ba amma mace tana sha'awar shi za ga mace na sha'awar hanjin ligidi mace na sha'awar gullizuwa tana sha'awar tseren mareniya ko kaga duk wannan za ka yi mamaki don irin wannan abin duk ba mu sani ba da a da in muka zo gida kawai zai mutu ya siyo kawai sai ka zo siyi ka siyo suyi ka siyo cingaba ka kawo ma yara sai ka gama ta ka tana shi wato mu banda mu kenan ko wasu da ce a ah, to wannan ai abin yara ne a ce wai su wai su kamar yaran suke in ka siyo biskit to ka san ka siyo biskit ne da yaran ka da ita in ba haka ba ko in ka kawo sai ta gutsara wallahi ina ba san gane za ga in ka kawo sai ta gutsara sai ga kafin ta ba yaron suyi da ka bayar sai ta gutsura ta lasha to kan zaka siyo suyi ka san mutane biyu ke bukatan wannan suyi din a gidan in zaka siya hanjin ligidi to mutane biyu ne da ɗanka da matarka an ina fata gane wannan to irin wannan da yawa daga cikin mutane ba san da wannan ba akwai sanda wani bawan Allah kusan kaman kaman aboki ne ma a gare mu lokacin da ya fara yin aurensa matar da ya aura a lokacin da ya aura ita matan za ta yi girki in ta yi girki tana cin wannan girkin to daga baya in ta yi girkin sai zai gabata cin girkin za ta kawo mai ita kuma ta zauna ta ce ita ba ta yi cin wannan ba tana son a kawo mata coca cola ne ko ita ba za ta iya ci ba tana son mangoro shi kuma ce ga shi zai tambaye ta waye girkin ta ce ni ne ne girkin kuma ki girki da kanki ce ba za ki ci ba wallahi in baki ci ba sai ki bashi haka suka yi ta faɗa wa shi bai gano cewa mace mai juna biyu ta bambanta da sauran mata ba misali wallahi ya ce inda kika yi girki dole sai kin akwai sanda ya tsaya ya ce ki wallahi ya tsaya ya takura mata sai ta ci baiwa Allah da ta ga an takura ta mai biyar tana ci ta yi ta amai ta amai ce wallahi ko za ki mutu da kin Ya yace kawai tana ita wallahi duk shagwaba ne ina fata gano wannan to irin wannan al'amari ya faru saboda ba shi da wannan experience babu wanda ya ba shi wannan shawara din kawai sai zo yana so ya kashe yarinyar mutane a lokacin da rikici ya rikici sai al'amarin ya kai gare mu shi ne sai muka zo muka saurari abin da ke faruwa sai muka gano cewa wannan bawan Allah ba shi da experience dole sai an ba shi shawara shi ne aka nuna mai shi ne ainihin tsohon hannu ya nuna wa sabon hannu yadda al'amura suke tafiya an gane wannan mata taka ba tana da juna biyu bane tana da juna biyu ai masu juna biyu in suka yi girki ba sa ma san ba sa ma san jin kamshin ma girkin za su dafa za ka sun goye kwai namun kaji amma wallahi ba za su ba to wani lokaci ma abin da kake tunanin abin daɗi ne su ba mai daɗi bane a wajen su kai kana nan kana tunanin naman kaza ita kuma tana tunanin dinya <laughs> za ta ce ma ita wallahi dinya kawai take so wala akwai mutumin da matan ta tayar da shi karfe biyun dare tana son ta sha wai wani yogurt mai lubu-lubu ya ce mai kuma yogurt mai lubu-lubu wai yogurt mai kankara shi take bukata haka bawan Allah ne ya yi ta yawo cikin dare wata kuma ba mangoro ma wai ita kawai mangoro take sha'awa ba a samun mangoro. to irin wannan kaga idan mutum bai sani ba sai a ta kawo matsala to shi yasa kaga mutum ya ringa dan barin wannan kuɗin kashewa ga matar shi dan naira hamsin naira ɗari gwargwadon ƙarfinka kana ɗan ka to su mata a cikin naira hamsin za ka ta kashe naira goma naira ashirin ta ajiye sauran to nan gaba sai ga wannan kuɗin ya taru nan gaba mata amfanar da kai da shi nan gaba sai aljunka ya yi karkas kana ta kuɗi ba hanyar samun kuɗi sai ce da kake bukata da gida to wallahi ina so je kaza ban da kuɗi za ka da kuɗi sai ko ta shiga ta je ta cikin ainihin wadda ka tattoma ma da ɗan nawa kake so da gida kake dubu ɗaya sai da kama dubu ɗaya ina kin samu dubu ɗaya ce wannan kuɗin da suke ba naira hamsin naira da nan nake ɗan kashe wasu nake ajiye wasu sai ga ta amfani ka nan gaba misali an gare, sannan kuma in ta baki ba sai ta neme ka ba sannan in tana kwaɗayin wani abu za ta cira cikin wannan kuɗin ta yi kamar yadda ka san kai ma kana cin abinci a gida amma ka je su gaban mai shayi haka ne za ga mutum bayan ya ci tuwo a gida sai ya dan fita ya je tuwo mai shayi a so a fasa mai kwai wani lokaci ma sai tsere a hada da kwai a ana soyawa amma kuma matar ya ce dole sai ta ci wannan abin da ta dafa ita kawai ba magana wani tunanin wani kwaɗayi shi kuma ta kun fiye kwaɗayi kaza kaza kaza shi an ajiye miki abinci amma wani tana neman yan wani abu a waje to wannan gaskiya zalunci ne kuma bai dace ba gaskiya saka ya cancanta irin wannan mutum ya riga dan kulawa da shi kuma in ya ga matar shi tana cikin wannan hali tana tana ainihin amai tana kaza tana laulayi ba da gangan bane ba ta goba bane wani mataki ne ta shiga wanda ya kamata ce kai ma ka san da shi ko za a ga wani lokaci tana cikin tsananin fushi dan abu kadan sai su fasa haushi don ba su da lafiya to irin wannan sai ka dinga dan dan kafa kana dan yin hakuri da wasu abubuwa to an dai nuna min lokaci akwai darasi da yawa da na so in tattauna gaskiya kai, ta bangaren maza da bangaren matan kamar tun da lokaci ya riga ya yi zamu dakata insha Allah in muka ƙara haɗuwa a wasu wurare zamu mu ƙara ba da wani sabon fa'ida insha Allah Allah ta'ala shi taimake mu zan dakata a nan wajen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.